shirin da kan nazarci al'amuran da ka zamo na ga ci gaban demokaradiyyar ƙasar nan tare da ɗaukar martani daga gidajen imanin siyasa dogaro da sashi na 39 na kundin mulkin ƙasa. yanzu haka dai abubuwan boye na ci gaba da fitowa fili dangane da zargin badagala haɗi da da ciki da dukiyar ƙasa da wasu jami'an tsohuwar gwamnatin baya suka yi lokacin da lodayin su ke kan dawo hatta a wannan rana ma an jiyo tsohon ministan sadarwa a bayo shi tuna cewa jama'a wasu daga cikin makusantan shugaba buhari a wancan lokaci sun rinka shigar da buƙatar neman sahalewar aikin bogi daga shugaban ƙasa wanda kuma hakan ya taka rawa matuka wajen durƙushewar tattalin arzikin najeriya haka kuma wasu daga cikin jami'an tsohuwar gwamnatin sun rinka amfani da kusancinsu da shugaban ƙasa har suka haɗa kai da tsohon gwamnan banki wajen fitar da kudaden kwangilolin bogi ba tare da sahalewar shugaban ba yayin ganawarsa da gidan talabijin na channels sheti ya kuma bukaci hukumomin da ke yaƙi da cin hanci da rashawa wajen matsa lamba game da binciken da suka fara yi wa wasu tsaffin jami'an tsohuwar gwamnati wanda ya ce ya yi imanin cewar akwai tarin badakala da ta rinka faruwa a waccar gwamnatin da alama dai a iya cewa kwalliya ka iya biyan kuɗin sabulu wajen yakar cin hanci da rashawar tunda da ya hatta mataimakin shugaban ƙasa sanata kashim shettima na cewa za su yaƙi cin hanci ce da rashawa babu sani babu sabo kuma ba za su yi alfarma ga dukkanin wanda aka samu da hannu wajen dakawawa a dukiyar Najeriya ba. To amma gabanin nan hatta ita kanta jam'iyyar APC na fama da tata dambarwar domin kuwa yanzu haka wani tsagi daga shugabancin jam'iyyar ya garza ya gaban kotu tare da buƙatar dakatar da shugaban jam'iyyar na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje daga kiran kansa a matsayin shugaba. sai dai kuma cikin martanin da ta fitar jam'iyyar apc ta ce babu wanda zai iya dakatar da ganduja daga shugabancin jam'iyya face kwamitin ta a wata ganawa da manema labarai mai baiwa jam'iyyar shawara kan harkokin shari'a abdulkarim kana ya ce la'akari da kundin tsarin mulkin jam'iyyar dole ne sai an bi wasu matakai gabanin dakatar da shugabanta a cewar sa hatta waɗanda suke ƙoƙarin dakatar da gandujan ba wai 'yan jam'iyya bane. hasali ma akwai zargi mai karfi da suke yi wa jam'iyyar nnpp wajen kitsa dukkanin abin da ke faruwa a tsakar gidan jam'iyyar ta apc irin wannan batu dai ya sanya wasu daga cikin mabiyanta irin su baban nan kira alkantara na cewa tsara da sassaka ba zai taba hana gamji toho ba ku yi haƙuri yanzu lokacin baba ganduje ne ku yi haƙuri nan da shekara takwas shine fati ciyaman na jam'iyyar apc ko ku shigo ko kar ku shigo masu yi wa ganduje hassada ku yi haƙuri bola tinubu ya riga ya yadda da baba ganduje ya zarce a kan kujerarsa ta fati ciyama kai kuma magana ta gaskiya sani lawan jingau abinda da kake yi yan dangwalen jam'iyyar apc a jihar kano ba sa ƙaunar abin da kake yi wannan lokacin bai yi ba haƙuri ya fi komai amma kowa ya yi haƙuri ya yi shiru da wannan zance kai kullum ka rinka shigowa kana neman taɓa mai yi babba ganduje kana magana kai ɗan nasu yusuf yusuf gawuna ne mu fa mun fika nasir yusuf gawuna amma wannan abin da ka zo kana yi ba shine zai kawo mu fita a abin da kake tunani a harkar nasir gawuna shi da baba ganduje ba magana ta gaskiya in kana so ka zo ka rinka irin wa'annan abubuwan yan dangwalen apc abin da suke so kawai ka zo kai talanjin din jam'iyyar wa'annan masu kayan gwarin masu wane ne sun canza kayan gwari sun koma littafi ko me a rubuce a littafin ka zo ka faɗa me suka yi a jihar kano kai talanjin din abin da jama'ar gari suke so buƙatar ruwa ake yi a jihar Kano yanzu kana ganin jarkar ruwa fa ta tafi 170 a jihar Kano yanzu cikin gari yanzu sai kana da kwanji kana da karfi fa mai ruwa zai kawo ruwa a kura ka iya samun jarka ɗaya ko jarka biyu kana ganin damban da ake yanzu ruwa wahalar da yake ya fi dala wahala ya fi man fetur wahala a jihar Kano yau rana 42 digiri ta kai amma wahalar ruwa a jihar Kano ya kai 47 digiri to da wannan abubuwan da kake zuwa zuwa kana yi sani lawan jingau gwara ka zo ka gaya gwamnatin jihar kano gaskiya amma wannan abin da kake yi sam yan jam'iyyar apc ba ma bukata ba ma goyon bayan ka kuma kowa ya yi maka shiru amma mu mun zo mun gaya maka saboda mu masu kaunar ka ne ba ma bukatar wannan rigima ba daidai ba ne ba in mutum yana so ya kilaroransa na siyasa ya je ya yi amma ba sai ya zo ya haɗa al'umma rigima ba sai ya zo ya haɗa baba ganduje da nasiru yusuf gawuna da wannan ne alhaji rufa'i raja alkantara yana jajan karanta wa mai girma Saddaunan Kano ibtilayin abin da Allah ya saukar a gidansa na gobara, Allah ya kama fificin alkhairi. ba wai ga iya nan Kano ba da baban nan kira alkantara ke waɗannan kalamai hatta a jihar Jigawa ma dai wannan rikici na ci gaba da maimaituwa wanda ya sanya ala tilas gwamnan jihar Malam Umar na madadan modi ya kafa wani kwamitin sulhu da zai yi aikin sasanta dukkanin mabiya jam'iyyar APC jihar to amma dattijan jam'iyyar Alhaji Karamu Jahun cewa yake gwamnan ya yi namijin kokari wajen samar da wancan kwamiti amma dai suna da wani hange dangane da shugaban jam'iyyar apc jihar. gode mai girma gwamna kuma ne ya ba masa kuma in jinjina mar sakamakon kwamitin sulhu nan da aka kafa yanzu yana aiki da wannan ne ma nake roƙon mai girma gwamna to kaga wannan abubuwan muke faɗa a baya a sasanta tsakanin wani da wani an yi rigima ko ana rigima ko kuma ba jituwa a bi hanyoyi a sasantu to wannan abin shine shugaban jam'iyyar ya kasa akan haka ne ma nake kalubalantarsa da a cire wannan shugaban jam'iyyar a kawo mana wani wanda zai iya rike jam'iyya wanda zai rike jam'iyya da ya ji matsala da kansa zai jagoranci jam'iyya a je a sasanta tsakanin wani da wani amma tun lokacin da aka yi takara aka zuzzubar da mutane aka babbata musu ba su taba kirawo mutane su zo su daidaita tsakanin wani da wani yanzu ba kuke cewa an kafa kwamitin sulhu ba kwa ganin gila a zauna a maslaha din shine mafita ba wai a zauna a tare gima a ce a cire wani ko a cire wani a mu a cire shi ne alkhairi a gare mu domin kuwa ba su iya ba su yan yes ne ba no kuma muna buƙatar gwamnati sai da no an nuna ma kaza sai ka gyara to sai abu ya tafi amma in dai san ranka za a yi to wallahi ba za a ga dai ba da wannan kuma nake aika sako amma rikice rikicen AP sun fa baka gani shi yasa gwamnan ya kafa wancan kwamiti misali ai kwamitin yayi aiki domin ana bi local gaman bai local gaman mazaba ba mazaba duk gunda ake da matsala tsakanin wani da wani a daidaita su tsakanin sauran rina aka ba kenan tun daga eh. shi har yanzu ku kuna ganin kamar kuna da jallaye da shugabancin shugabancin jam'iyyar ne bai cancanta jagoran ya rike ba a kawo mana wani san siyasa dan siyasa ba dan alfarma ba wanda zai iya cewa eh ai wanda zai ce a a amma wannan fa su yan yes ne ba no saboda haka ba ma bukatar su a kawo mana shugaban jam'iyyar jam'iyya wanda zai gyara mana jam'iyya ta tafi dodar kafin zaben bakwai ya zo da wannan kuma nake mika sakon godiya ta ga minista minista Tijjani Muhammad Gwarzo Allah ya saka ma da alkhairi Na ji wasu sun zo suna tsegumi suna faɗan maganganu to Tijjani Muhammad Gwarzo in Allah ya da nan ba da daɗewa ba zai bar karamin minista ya koma babban minista Alhaji Karamu Jahun kenan dattijo daga APC jihar Jigawa kuma gabanin mu sake kome siyasar ta jigawa bari mu wayo nan Kano da ita ma iskar siyasar ke ci gaba da kadawa yanzu haka dai gwamnan jihar injiniya Abba Kabiru Yusuf ya kaddamar da ayyukan gadoji a shatale talantal odu da kuma kofar dan agundi lamarin da ya sanya ya sai baban gida mai baro shigowa tare da faɗin suna da shawara ga gwamnan Kano musamman kan batun aikin gadoji Daɗi na da gobe saurin zuwa mai girma gwamna abba kabir yusuf ku ne kuka kalubalanci gwamnatin baya akan harkar gadoji yanzu mai girma gwamna an zo an fara yin harkar gadoji a garin nan mai girma gwamna ina ganin cewar mutanen jihar kano a wannan tsada ta rayuwa da ake ciki ba gada ake da bukata ba mai girma gwamna aiki ake bukata a lokal government na birni da ƙauyuka mai girma gwamna dalili kuwa ka duba halin da al'ummar jihar kano suke ciki amma yan jam gaskiyar lamari a wannan gabar da ake cikin tsadar rayuwa yanzu ruwa babu shi ga tsada tsadar rayuwar abinci abinda talaka zai ciya gagare mai girma gwamna maimakon aikin gadojin na a ɗauki ayyuka na local government na birni da kauye a je ayi yi yan jam'iyyar ka na kwankwasiya musamman shugabannin jam'iyya na potopo local government da na mazabu wanda suka sha ɗawainiya akan wannan harkar wasu da yawa daga cikin su sun rasa dukiyoyin su in ka gansu sun koma wani halin ha'ula'i kuma ba sa ba sa cikin gwamnati ai za ka ga duk kasance ba wai iya Kano bane mu a matsayin mu yan jihar Kano Kano muka sani saboda haka dole mu isar da wannan sako mu ga mai girma gwamna a je ayi ayyuka na ƙananan ayyuka a lunguna da gyaran masallatai da ƙananan tituka da kwalbati domin a ɗauka a bawa 'yan jam'iyyar kwankwasiya mu ba ma bukata mun ci namu daɗin a baya mai girma gwamna shugabannin jam'iyya na local government na kwankwasiyan na NNPP a ɗauki kwangila a basu domin su ma su mai da gurbin jikinsu su taimaki mutanen da suke tare da su su taimaki waɗanda suka jawo suka yi wannan mai girma gwamna 2027 kamar yau ce a shekara hudu mai girma gwamna kayi shekara ɗaya wa'annan shugabannin na jam'iyya na portfolio local government kamata ya a ce su aka ɗauka aka yi wa kan tomomin local government shugabannin mazabu na jam'iyyar NPP su ya kamata a wannan kansulolin ruko mai girma gwamna ka canja lissafi a canja tunani a dawo a ayyuka na lunguna wa'anda shugabannin jam'iyyar na kwankwasai na NPP za a samu damar da za a ba su kwangiloli. SA baban gida mai baro kenan daga karamar hukumar tarauni hatta su kansu bangaren dan agundi wato ahalin unguwar sharaɗau da biya na cewa bayan kaddamar da wancan aiki an dawo musu da wani sabon batu da suka waye gari da shi kamar yadda matashi awwal ibnu ta kai na jam'iyyar apc ke faɗi. a shekaran jiya gwamna ya zo ya kaddamar da titi gada ta dan agundi to bayan tafiyar gwamna kuma sai wasu mutane da ba mu san ko su wane ne ba sai suka shigo cikin sharɗa hudibiya suna ɓaɓɓalle mana get get da muka haɗa taro da sisi aka yi get saboda a samu zaman lafiya da kuma tsaro ana ɓallewa ana tafiya da shi. Masu wa kuke zargi da wancan batu. Mu dai ko da zargi mu bai je wani waje ba dai gwamna dai ya sani in ma bai sani ba dai ya bincika ko mu ba abin da muke tunani ma siyasa ce ta shigo ciki saboda mai girma alasan ado doguwa ya zo yayi kwalta ya gyara unguwa da waye da sauransu maybe suna tunanin cewa ai saboda alasan ma bari a zo a cire wannan get-get ɗin. Mu abin da ya bamu mamaki. Amma mai tabbatar muku saboda alasan ado dogo eh to kaga ai ta wajejen gidansa aka fara cirewa ta karfi da yaji kuma aka tafi da get din kuma akalla kowace get ɗaya akalla a yadda aka yi ta tayi an yi ta ne akan naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar to an tafi da get din ma ba musamman san ma ina za mu je ma mu nemi get din ba ma an zo an tafi da su amma ba watakila ko hanya kuka toshe ba ko na abu makamanci ba mu ganar hanya mu mun yi get ne saboda mu samu tsaro da kuma zaman lafiya musamman abubuwan da suke faruwa a jihar Kano mu muka haɗa kuɗi da kanmu muka haɗa taro da sisi don mu samu tsaro tsaro da zaman lafiya kuma mu kare kanmu da dukiyoyinmu saboda wasu abubuwa da ake yi shigo mana ake yi mana wannan shine kawai dalili kuma ba wai alasan ado bane ya mana get get shi alasan ado kawai abin da ya mana ya mana kwalta a unguwa mm, amma rahotanni sun tabbatar da cewa kamar wayanan gurin ma yana cikin hanyoyin da za a bi duba da wancan aiki da ake ba sai lallai ka biyo ta cikin unguwa ba sali mutumin da ya to daga bata zai tafi sharada akwai hanya da ake ta cikin rumfa za ka iya koma ta jikin diga ka fito ta union bank ta jikin gidan sanata aminu inuwa ka miƙe titi na union bank ka fita sharada yanzu menene bukatar kawai bukatar mu shine gwamna in bai sani ba ya sani in kuma ya sani to ya san cewa mu wannan karfan da muke na gedged da shi muke tsare mu. kuma ni abin ma da ya fi na kwankwasiya ba te mana rana ba a nan sharaɗa hudebiya akwai komishina akwai sa na gwamna amma mu ba mu yi mamaki ba shi wancan jagoran yan konkusiyan na unguwar daman ba ma ya iya zuwa mazaɓar sai je ya masu me za su yi muku watakila idan sun zo ba suna unguwar ba ba su bane gwamnati kuma gwamnati ba ita take tsare dukiya da rayuka wakiltan al'umma ba. Awwal ta kai kenan matashi a jam'iyyar APC sai dai kuma hatta su kansu masu goyon bayan gwamnatin na cewa akwai wasu ayyuka da ya kamata gwamnatin ta mayar da hankali a kansu musamman batun matsalar ababen hawa da ɗalibai ke ci gaba da fama da shi wanda a cewar Umar Uba Akwa lakabin Abba rashin yin wancan aiki ya sanya an fara yi musu gori. Akwai wasu abubuwa da nake ganin cewa wannan gwamnatin tana nema sauka daga layi kuma abin da ya nema na ciwo ba don komai ba saboda mu magoya bayan wannan gwamnati musamman da safe idan ka biyo hanyar da nake biyowa daga zawa ciki gida dubu kusa da diga abin da ya toshe raɗa sabon titi za ga yara wanda za su tafi makaranta sun fi fito titi kusan rabin titi ma babu abin hawa sautari wani lokacin sai dai irin mu waka masu abin hawa mu dan rage musu bisa hanya wata ran da babur wata ran da mota wannan ba ya samo bane ba wala Allah sakamakon wahala da kuma tsadan mai da ake ciki eh to duk da tsadan man da ake ciki ya kamata hukuma Allah ya dora wa nauyin al'umma tunda akwai yanda za a yi a magance wannan matsalolin amma kana ina wannan gwamnatin ta kaddamar da motoci ɗaruruwa wanda ake ɗiba ɗalibai ana kai su makaranta ba kaddamar da motocin ba implementing din abin ya zama suna aiki ni dai gaskiya ban gani ba kamar yadda na gaya ma ni magoyin bayan gwamnati. kuma har da Allah ba na son na ga cewa ana yana faffaɗan abun da ba na jin daɗi na ga ya dace in zo in shigar da korafin al'umma a madadin su hanyar ma in ka duba hmm. sabon titi yana buƙatar gyara shekara da shekaru kuma ga damuna tana zuwa a haka ma ga yanda jama'a suke shan wahala ballantana a ce damuna ta zo amma ko da yaushe gwamnatin na cewar ta zo ta tadda aikace aikacen da wala Allah lokaci guda gyaruwar su ba zai yiwu ba me zai hana ku mata uzuri tun da wala Allah magana ake ta shekara ɗaya to ai ya kamata a ce ko dai da korafe korafe da suka zo suka tarar dalilin da yasa aka canja gwamnatin kenan inda mutane sun gamsu da wancan mutanen za a kyale su a ci gaba da tafiya a yanda ake bayan wannan korafin ma korafi na biyu kwanan nan akwai wanda na kai asibiti walla abubuwan da na tara abin ya bani takaici mata ce take buƙatar oxygen mun je asibitin nasarawa a cikin dare daga muttala aka ce injin da ake ba irin masu ciwon zuciya wai ya kai wata shida da lalacewa kaga irin wannan korafin jami'an asibiti ba za su iya yi ba sai dai mu individual da ya kamata mu nusashe da gwamnati a ƙarshe dai ina kira ga mai girma gwamna ya kamata a duba masala na al'umma duk wani aiki da za a yi na gadoji na waye sai wa'annan abubuwan firamare a samin ya samu sannan za a koma kan wannan abubuwan ya kamata abubuwan da jama'a suka fi damun su yanzu shi ya kamata a bawa fifiko muna so wannan gwamnatin ta bambanta da wacce to amma da yake bahaushe na cewa daidan wani wai karkataccen wani domin kuwa yayin da Umar Uba akwa lakabin abba ke wannan tuni shi kuwa Honorable Magaje Ibrahim Ofisa cewa yake babu abin da za su ce wa gwamnatin NNPP sai godiya domin kuwa an yi musu kara wajen bayar da mukamin shugabar matan jam'iyyar a yankin Kano ta tsakiya. Godiya ne ga mai girma jagoran ɗarikan kwakwasiya na duk duniya baki ɗaya kuma jagoran jam'iyyar NNPP na Najeriya injiniya da Tarabi Musa Kwankwaso da mai girma zababben gwamnan jihar Kano alhaji abba kabiru yusuf da sauran jagorori na jam'iyyar nnpp na kano santaral bisa zaɓo jaruma zakwakura suka naɗa ta shugabar matar jam'iyyar nnpp ta kano santaral hajiya raliya abubakar to wani bangare kake ganin za ta tallafa wa jam'iyyar nnpp a kano ta tsakiya Alhamdulillah, hajiya raliya jaruma ce kuma cikakkiyar ya maya ce duba da irin tiritiri da ta da mata da matasa a cikin wannan tsari na jam'iyyar NNPP Kwankwasiya duba da abubuwan da ta yi tun da farko kafin kafuwar gwamnati har zuwa yanzu da aka samu nasara gwamnati ta tsaya da kafata ta ta yi abubuwa da dama na tallafawa 'yan jam'iyya da kuma mata da matasa. Ga misali ana ganin kamar a zaben da za ta 2027 kamar akwai kalubale a wannan yanki na Kano ta tsakiya. A gaskiya ta wannan fuska babu wata gaza domin idan muka kalli jaruman da muke da su irin su Hajiya Raliya Abubakar irin abubuwan da ta yi tun kafin kafuwar gwamnati da ita aka yi kewaye portfolio government sannan da ita aka kewaya wasu sassan jihohi na arewacin najeriya domin taya injiniya da tarabi musa kwankwaso neman kuri'ar al'umma don haka wannan ba wata matsala ba ce domin abin da aka saba ne wannan ma dan karami ne cikin kananan hukumi guda goma sha biyar ne jihar kano ma idan aka bata shugabancin ta na mata gabaki daya za ta iya gabatar da shi duk da ana jin ƙorafe-ƙorafen wasu na cewar kamar ba ɗora ƙwarya a gurbin ta ba wai misali a gefe guda akwai wanda suka fita cancanta a gaskiya wannan an ɗora ƙwarya a gurbinta domin ta cancanci kowace irin kujera ce a cikin jam'iyyar nnpp domin idan aka kalli irin abubuwan da ta yi da jarumta da ta nuna wajen yace ta kawo al'umma cikin wannan tsari namu na kwankwasiya honorable magaje ibrahim ofisa kenan ɗan siyasa a ƙaramar hukumar kumbotso daga karamar hukumar gwale kuwa injiniya Husaini Aliyu kofar Kabuga ya shigo da wani sako mai kama da gorin siyasa ga sauran wakilai musamman idan aka kwatanta da yadda sanatan Kano ta gudu ke sauke nasa haƙƙin. Yanzu alhaji a fito a ce duk irin wani bala'i da zai fito itinkari al'ummar arewa a rasa wani sanata da zai dinga tashi yana kare muradin talaka sai mai girma sanatan Kano ta kudu sanata Abdurrahman Kawu Sumaila ina so fa na gaya wa al'ummar Najeriya mai girma sanata Abdurrahman Kawu Sumaila ba fa iya Najeriya ya ɗauki Alƙur'ani ya ce zai kare ba haƙƙin al'ummar Kano ta kudu ne a gabansa su ya ɗauki ƙur'ani ya rantse amma a ce an tattara duk wata matsala ta Najeriya da duk wata wahala da 'yan arewa za su shiga a ce sanata Abdulrahman Kawu Sumele ne yake yi to ina so na gaya wa ragowar sanatocinmu ku gaggauta tashi ku dinga koyi da mai girma sanatan Kano ta kudu sanata Abdulrahman Kawu Sumela alhaji lokacin da aka fito aka jinginar da filin jirginmu mu na Malam Aminu Kano wani sanata ne ka ji ya tashi ya fito ya ce bai yadda ba sanata Kawu Sumela ne lokacin da aka fito aka yi wa al'ummar Najeriya coge aka kawo mana mana jirgin bogi wani sanata ne ka ji ya fito ya ce ba mu yadda ba sanata kawu sumaila ne a daidai lokacin da aka rufe wa talakan najeriya boda yana shan wahala shinkafa tana iya gagararsa ya fito ya ci wani sanata ne ka ji ya ce a fito a duba wannan dokar da aka fito akai talaka yana cikin wahala kawu sumaila ne to ina so na gaya wa ragowar sanatocinmu matukar ba ku fito kun tashi kun yi koyi da wannan bawan allah ba billahi lazi la ilaha illa huwa ni ne zan zama jirgin juyin juya hali duk wani sanata da yake jin shi shine a yankin arewa ni zan jagoranci talaka ɗaya bayan ɗaya sai mun dawo da ku gida domin kwata-kwata wakilcin da kuke babu abin da yake amfanawa duka sanatocin su ma suna tashi su iya bakin ku alhaji babu abin da suke yi duk na bincika na bincika na gani na bincika a cikin wayata duk abubuwan da suke faruwa babu irin abin da bamu sani ba kaman a waya ake eh, gama da duniya a tafin hannu take ni da ina ƙara gaya musu matukar ba su fito sun yi koyi da sanata abdurrahman kawu sumela ba ubangiji allah ka kakkabo da kujerar sa ya dawo gida zan yi amfani da wannan damar na yabawa mai girma kan tomar riko na karamar hukumar ya lokal gamma. gamman alhaji wada na baba tidin kaya kakantoman riko na karamar hukumar karaye lokal gamman ina fata ubangiji allah ya nuna mana ranar da za ka zamanto a matsayin zababben ciyaman injiniya Husaina Aliyu kofar buga kenan na jam'iyyar NNPP daga jam'iyyar APC kuwa Abdulwahab Ayuba Oyoyo ne ke godiya ga ahalin karamar hukumar dawakin kudu musamman da ya ce sun nuna karamci ga Orabul Ala Abubakar Dawaki. godiya ta musamman a madadin famili na gidan Alhaji Aminu Abubakar wanda aka fi sani da Alhaji Aminu Dawaki inda mutane suka fito aka yi dandazo maza da mata manya da yara musamman yan kungiyar nan masu sai da ruwa da kankara yanda suka fito tun daga unguwar bare bari suka keto ta unguwar mahauta suka rako Alhaji Tanimu suka zo aka daura aurensa a gidan Alhaji Aminu Dawaki a cikin gidan Alhaji Aminu Dawaki bayan an daura auren al'umma suka taru duk da tsadan man nan da ake yi aka dunguma aka tafi garin madobi cikin masallacin juma'a Allah isaka wa kowa da kowa da alkhairi maza da mata manya da yara aka dunguma aka ɗaura auren alin dawaki alin matasa alin jama'a wanda iwa PDP takara 2023 a jam'iyyar PDP tsagin gidan ambasada Aminu Wali da gidan babanmu Alhaji Sulaiman Abdullahi da fatan Allah isaka kowa da alkhairi godiya ta musamman ga Mustapha Bala dawaki tsohon dan majalisar tarayya dawakin kudi da warawa mai hawa uku dan abu kenan ina mai tabbatar da al'umma yanda mai gidan ruwa ya ɗebi mutane suka tafi madobi Allah Allah ya Sani Jigo falanti da alkhairi ina wannan bayan Allah masu sai da ruwa kuma Allah ya saka muku da alkhairi yanda suka rufa masa baya zuwa gidan Alhaji Aminu Dawaki kun nuna mana cewar Tanimu naku ne Tanimu mutum ne mai mu'amala mai taimakon jama'a mai mu'amalar mutane in ka dauko Alin Dawaki mutum ne na mai jama'a musamman a cikin dimokuraɗiyya mutum ne mai mu'amala da kowa da fatan kowa kowa ya je wannan ɗaurin auren lafiya ya koma lafiya Allah isakawa Alhaji Sadiku ɗan gidan babanmu Alhaji Balalin Gwasa da shida Hamza wanda aka fi sani Alhajin Fata wanda yake dillancin gona da fulotai Allah isaka muku da alkhairi yanda kuka ce a yi wa mutane bangajiya da fatan kowa ya koma gidansa lafiya Alhaji Hamza wanda aka fi sani da Alhajin Fata da kai da Alhaji Sadiku kuma Allah isaka muku da alkhairi abdulwahab ayuba oyoyo kenan na jam'iyyar apc a apc dai har ila yau hadimin jam'iyyar Honorable Iliya mai aski gwazaye ya shigo da fayyace nagartar lambar no wato Honorable Kashim Ibrahim Imam. Zuwa na yi domin na fito da mutuncin al'ummar jihar Borno akan lambar no Kashim Ibrahim Imam wanda yake taimakon al'ummar jihar Borno ba dare ba rana ko da wani lokaci ka zo Borno Ibrahim Imam ba shi da aiki sai taimakon al'ummar jihar Borno saboda haka abin da nake so na gaya muku yan Borno idan Allah ya ya taimake mu lokaci ya zo da za a kuma yin zaɓe na gwamna mu taimaki kanmu mu taimaki junanmu mu zaɓi wannan mutum babba ɗan manyan mutane mai mutunci aminin bola tinubu aminin kashim shatima aminin baba ganduje shugaban jam'iyyar mu na ƙasa kadimul islam amma baka jin akwai rikice-rikice a tsakar gidan jam'iyyar musamman a jihar Borno da kake magana wajen wannan yana cewa shine jagora wannan yana shine jagora ai jihar Borno lafiya kalo take kowa ya san jagoran jihar ta shine Kashim Shatima lamba biyun ƙasa na biyunsa kuma gwamna mai ci Baba Ganazulum sannan sai na uku kuma wannan arziki matawar lambar no Kashim Imam matawar lambar no shine mutum kaga shine ke biya kuɗin makaranta ƴaƴan talakawa shine biyan kuɗin makaranta kuɗin rashin lafiya kuɗin mai duk abin da ka san talakawa na bukata Kashim Imam shine yake wa jihar Borno ba shi da mukamin komai aminin Aswaju Bola bane ne hau ya daki suke ga su kulle kofa da Aswaju ba munafunci ba koye kuma wa'yansu da kuka zo kuna laɓe a Mai Maiduguri ba fa abin da za ku yi anan billahuwar azimi yan wanki ne ku yan hanya ne ku ba za a gamsu da ku ba ba za a yi ku ba ga adali haziki kashim imam matawallan barno shine jajirtacce shi yake taimakon al'umma yan barnan su ba su gano da kansu ba wala Allah sai kai daga nan Kano ka hango musu abin da watakila za a yi musu ni fa dan siyasar kasa ne ka manta fa ni ne a bila ni ne a senate ni ne a house of rep duk inda ka sani a Najeriya shedu kwata kasan nan da mu ake gudanar da komai muna kallon kowa duk abin da mutane suke yi mun san me mun san wanda bai saboda haka kashi Hashim Imam matawallan Barno billahu wallazi la ilaha illa huwa ba mu da sama da shi a barnu idan Allah ya so shine gwamnan mu na gobe da izinin Allah in Allah ya amince mana ba wai ga Iliyami Aski Gwaza ya ba shi ma dai Jamilu dan kuda kabo da ke zaman shugaban kwamitin sulhun jam'iyyar apc ya ce ya zama wajibi ya goranta wa ahalin siyasar jigawa musamman wajen gaza fitowa su faɗi alkairan orabul ibrahim hassan hadeja ibrahim hassan hadeja deputy chief of staff ina son gaya wa 'yan jigawa idan ku ba za ku iya faɗa abin alkairin da ike ba wayanda suke da hakkin su faɗa abin da yake mutane na alkairi ni jamilu dan kuda kabo sarkin yakin apc na afirka baki ɗaya, dole zan fito in faɗa ina son ƙara gaya 'yan jigawa wannan mutumin allah ya saka masa da alkairi iyayenmu ƙayayyenmu ƙannenmu yayi dukkan mutane murna suke da godiya da irin kabanyan abin arzikin da yake yi shi Ibrahim Hassan Hadeja dubuti cho staff wallahi azimin wallahi jigawa ta haihuwa mai kyau daga zuwansa wannan mukami da kake ta magana a kansa wala Allah yan jigawa mutum nawa ne suka amfana da karkashin sa to amma dai haka ne kai baka san ah, sanata Ibrahim Hassan Hadeja ba ina son gaya maka shine fa mutum na farko ni fa detail ne a kaina na ka kaga tun yana sanata 2019 to 2003 yayi dubuti gwamna 2015 zuwa 2019 i kara dubuti gwamna 1999 shine ya zama Anthony general na jiga baki daya kuma mutumin nan na son gaya maka abin da yake na arziki dole sai mun faɗa ni Jamilu dan guda kabo gani ne abin yayi yawa ka taimaka ma marayu ka dauna wani yara makaranta ka ba matasa aiki a ce yan jigawa wai ba za ku iya zuwa ku faɗa abin alkhairin sanata Ibrahim Hassan Hadeja ba yan jigawan ka ji ba su faɗa ba ah, to yanzu na son tabbatar maka da cewa ya ne ba su faɗa ba wane ne ka ji ina faɗa mu muka ce ya cancanta mu fito mu faɗa kai dan jigawa ne Kano da jigawa ne ce ai ni yanzu dan jigawa ne tunda duk mutumin da ya jigawa to ya ki mahaifarsa ko a Kano a ina yake mutumin nan yana dubuti chief of system na yanzu fa da shugaban kasa da shugaban kasa Kashim Shatima ka ce ilimin sa da educated da kwakwalwarsa wannan a turai ma sai da katin da ya a turai iya Ahmadu Bello mutum ne wannan a lokacin duk yadda ya je ya shiga billahi la ilaha illa sai an samu gyara an samu natsuwa yasa yan jiga muke gaya musu wannan mutumin billahi la ilaha illa siriki dan su mu da a ce a Kano Allah ubangiji ya halarci sanata Ibrahim Hassan Hadeja wallahi da mun ji dadi saboda abin da yake na alkhairi sai dai gani a social media na ce ni Jamilu dan kuda ko da kuɗi ko free sai na fito na yabu sanata Ibrahim Hassan Hadeja wannan yayi Anthony General i sanata